وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و... ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد شيء قبل كرادوس كل رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الدكتور سعد بن يوسف أبو أحمد الله بسم الله ذا متشقبر كراتو yau idan zan tuna daidai muna kan darasi na 26 haka ne? Tayyib. Muna kan shaksiya ta hudu ta Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu an. Muna cikin wata na jimada al'akhira shekara ta biyar. jama'ar da ke surutu su taimaka su ɗan yi shiru don Allah ko a zama ana wa'azi ana magana ana tashi shawara ki ne babu lada sai zunubi Allah ya taimake mu bisa ga iko na Allah yau za mu kammala shaksiya ta Ali ibn Abi Talib radiyallahu an khalifa na hudu daga cikin al-khulafa al-arba'a radiyallahu anhu. khalifofi guda hudu da suka fi kowa daraja a cikin wannan al'umma bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farkon su Abubakar Siddiq radiyallahu an na biyu Umar bin Al-Khattab radiyallahu an na uku Usman bin Affan radiyallahu an na hudu aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu waɗannan sahabbai guda hudu sun fi kowane dan adam daraja a cikin wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah Allah ya bamu ikon kammalawa lafiya sati da ya gabata mun yi karatu a kayan wa min khutabihi radiyallahu an daga cikin wa'azuzzuka wanda Aliyu ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda yayi gare ka yayi gare ni yayi gare su wanda bil hakika ga duk wanda ya saurari karatu ko kuma abun da ya mana wa'azi sati da ya gabata zai san akwai abun da ke ɗanɗana zuciyar mai imani matukar mutum zai yi ta tadabburin abun da aka ja hankali zuwa gare shi wa'azi a yau na ɗan adam ma gama gari yana tasiri a jikin mutum balle wa'azi na sahabi ya dace ko wa'azin sahabi ya yi tasiri a zuciyarka da zuciyata fiye da wa'azin da ɗan adam a yau zai maka Allah ya taimake mu yau karatu zai kai ya kawo ne kayin shahada ta Ali ibn Abi Talib istishhaduhu radiyallahu an shahada da wannan bawan Allah yayi Allah ya kara masa yadda malam yace wa ba'da rihlatin mubaraka bayan tafiya mai albarka qadaha aliyu karramallahu wajaha wanda aliyu bin abi talib radiyallahu anhu yayi mun zo kayin karramallahu wajaha ko wannan kalma na yi ta ambatanta a baya cewa malaman sunna sun ce ba ta da asali zuwa ga aliyu bin Abi Talib radiyallahu an nan malam ya kawo ba wai dalilin cewa ko iya tabbatar da inganci da ne sai dai kawai magana ce ya ɗauko a cikin littafin safwatu safuwa so ka'idan magana kuma in kana yanko maganar wani saboda adalci sai ka kawo abun da ya faɗa babu daɗi babu rage don tabbatar da abin da na ambata kaɗan na taho da littafi mai sauƙi wanda zai yi sauƙin samuwa zuwa ga kowa akan matsayin kiran kalman karramallahu wajaha littafi ne kawai ƙarami na mustalahul hadith na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullah malaman da suka yi rubutu akan rashin halaccin faɗan wannan Sheikh Uthaymeen yana ciki Ibn kafir Allah ya masa rahama ya tabbatar da haka cikin albidaya wa haya cewa bai inganta ba daga cikin malaman da ke gaba halarta halatta a keɓe shi da wani take ba akwai Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah cikin dabin sa na Jala'ul Afham fi fadl salati was salami ala khairil anam bisa ga reference uku da na kawo za mu karanta ɗaya daga ciki akan kalmar karramallahu wajha Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama bayan ya kira idan aka kira annabin Allah in aka kira Allah ana cewa subhanahu wa ta'ala in an kira annabin Allah ana rubuta alaihi salatu wassalam ko kuma a rubuta sallallahu alaihi sallam ko sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ce shafi na arba'in da tara littafin eh, darun tayyiba sunan wanda suka buga littafi din yace wa idza marra bi dhikri sahabi idan mutum ya wuce sunan sahabi yana rubuta hadisi ko yana rubuta tarihin su kataba sai ya rubuta radiyallahu anhu kowane sahabi Allah ya kara masa yadda dalilin wannan shine da Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya yadda da su kuma su ma sun yadda da shi Allah ya sa mu cikin wanda suka biyo bayan su da ihsani yace wala yakhusu ahadan min sahaba bai halatta ka keɓance sahabi ɗaya bi sana'in da wani yabo na ƙarasawa a ƙarshen sunansa au du'a'in ko wata addu'a mu'ayyanin wanda aka ayyana bai halatta yaj'aluhu shi'aran lahu wanda kake kaman sanyawa girmamawa ga wani sahabi ɗaya banda sauran ma zakarahu duk lokacin da ka wuce wannan sahabin sai ka kira sunansa misali duk inda aka ce karramallahu wajha ka san wa ake nufi yace zakarahu kama yaf'alu rafida mutum sai da yayi wannan kamar yadda yan shi'a ar-rafida suke yi fi ali ibn abi talib radiyallahu an cikin ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda fi qaulihim a cikin maganar su inda zikirihi in sun ambace shi sai su ce alaihi salam au karrama Allah wajha sai su ce Allah ya ainihin amincin Allah ya tabbata a kansa su yi yabo irin yabon da ake wa annabawa ko kuma su ce Allah ya girmama fiskarsa ko Allah ya kambama matsayinsa yace wannan bai halatta qala ibn ibn kathir ya kasance fa in hadha min babi ta'zim wa idan wannan ya kasance a babin girmamawa ne da mutuntawa aka ware Aliyu ibn Abi Talib da cewa karramallahu wajaha yace fa shaykhan lalle shehunan nan guda biyu ya'ani iya nufin Ababakar wa Umara Abubakar da Umar wa amiral mu'minin da kuma amiral mu'minin Usman Usman bin Affan aula bi zalika minku sun fi dacewa idan za a keɓance wani mutum da title shi kadai a fifita akan sauran sabban ai sun fi shi daraja musamman guda biyu Abubakar da Umar radiyallahu anhuma yace fa amma in adafa salata ila salam idan mutum ya jingina tsira zuwa ga aminci inda zikiri Ali radiyallahu an a lokacin ambaton Aliyu duna ghairihi banda waninsa fa huwa mamnu'un wannan bai halatta ka kebe shi da eh, alaihi salatu wassalam la siyama particularly bi ma'ana musamman idan takhadahu shi'aran idan mutum ya rike wannan wani yabo ne zuwa ga Aliyu babu wani wanda yake wase shi la yakhillu bihi wanda bai dace a raba shi da wannan taken ba fatarku hina idin ayyan to barin ambata shi da cewa karramallahu waja ko alaihi salatu wassalam wannan ya zama wajibi قال ابن القيم ابن القيم ya faɗi wannan cikin littafin jala'ul afham fi fadlis salati wassalami ala khairil anam abin da ya tabbata Allah ya bi su da shi a Qur'ani shine kowanne radiyallahu anhu in an tambaye ka dalili sai ka ɗauki wannan aya cikin suratul suratul anfal ko tauba suratul tauba jazakumullahu khairan sai ka ce ai Allah ce radiyallahu anhum wa an baya da haka wani ya ce a'a ai in an ce karamallahu wajahu yabo aka yi gare shi eh yabo ne to amma na mu a musulunci an karantar da mu bi ne ba kirkira ba abin da aka dora mu a kai shine duk abin da zamu yi mu yi koyi da abin da Qur'ani ko sunna ya karantar ba wai mu kirkiri wani sabon abu ba idan ka bude kofar kirkiran wani yabo da Allah bai yi ba ko annabin sa bai ba ka bude kofar bid'a cikin musulunci duk ahalus sunna na kware aikinsa shine kwaikwayon abin da ya tabbata Qur'ani ko hadisi ba kirkirowa ba idan ka ce karama Allah ya sai mu ce ina ka samu eh ai yabo ne gare shi to me yasa ka bar abin da Allah ya yabe shi da shi a Qur'ani yabon Allah din bai ne eh yabon Allah yayi to idan ka ce yabon Allah ya mafi naka in ka ce naka fi na Allah mai matsayinka a ni ba ruwa na. <laughs> idan kuma ka ce eh na Allah ya fi naka sai mu ce to me Ali ibn Abi Talib yayi ka masa demotion baka ce Allah ya yarda da shi ba tunda ka ce na Allah din ya fi naka kula da wannan babin zaman lafiya a musulunci shine mu yi koyi da abin da ya samu asali daga Qur'ani ko hadisi ba wai mu kirkira ba wannan malaman sunna da yawa Allah ya ji kansu alƙalamin su ya karkace sun ɗauko wannan abu daga cikin aqida shi a ba sani ba malaman sunna da yawa wannan bai zama babin aibata ba sai dai kawai alƙalami ne ke kaucewa wanda kowanne dan adam a duniya na samun kansu cikin wannan hali matukar ba annabi bane mafhum tayyib to bayan wannan tafiya mai albarka wanda aliyu yayi fil islami a cikin musulunci mudafi'an anhu yana tunkuɗa ainihin musifa daga musulunci kamar yadda ya kashe amr abdiwuddi yadda ya kashe marhab da makamantansu sannan bazilan malahu yana mai shimfiɗa dukiyarsa don taimakon addinin Allah a atahu ma adu min qada'illahi ta'ala abinda ake masa alkawari na hukuncin Allah sai zo gare shi li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kullu nafsin za'iqatul maut hatmun lazimun wa qada'un mughrab wannan alkawari ne na Allah ba makawa gare shi qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada so alkawarin Allah da ya kowanne dan adam na da iyaka da ake masa alkawari sai Allah ya kawo shi dab da zuwa wa min mu'jizatin nubuwati iya daga cikin mu'jizojin annabci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu'jiza wannan shine abin da annabin Allah yake wanda ya saba wa al'ada abubuwan da annabin mai suka saba al'ada suna da yawan gaske na farko kamar tsagewar wata da ta yi gaba gare shi na biyu ya sa dabba ta yi magana kamar yadda ba kawai ya tambaya ka tabbatar kai annabin Allah ne gare ni ya ce me kake so in tabbatar maka ta hanyar ya ce wannan akuyar ta ta yi magana sai ya ce akuya ga masa ne annabin Allah ne sai ta juya ta ce huwa rasulullah kaga wannan ai mu'jiza ce na biyu ke na uku isra'i da aka yi da shi tun daga makka har zuwa baitul maqdis na hudu mi'raji da aka yi da shi aka haura sama da shi har sama ta ɗaya ta biyu har zuwa saman sama ta bakwai duk wannan mu'jiza ce tasa daga ciki kuma akwai abinci da aka kawo gaba gare shi abincin da ba zai shi mutum ɗaya ba mutum saba'in da yan kai suka ci bai kare ba wannan duka mu'jizarsa ce wanda yau idan kai inkarin da sai mu ce to aikata in zai iya so wannan duk abun da annabi ya saba wa al'ada sai a ce mu'ujiza idan wani baban Allah ne wali yayi sai a ce me karama abun da wali yayi sai a ce masa karama kamar yadda Umar bin Al-Khattab radiyallahu an magana kawai yayi wata rana daga garin Madina sai magana da ainihin sojan suna can wajen Iraki sai ya ji maganar tasa jama'a babu telefon babu wa irin wannan hansi duk da muke da shi kawai a Madina ya tsaya magana kawai sai sojan ya je ya ce bi bangaren dutse kawai ya ce sai ji maganar yana can iraki kawai sai bi dutsen da ake gaya masa kaga wannan menene karama ne jama'a magabata suna da karama da yawa musamman sahabbai ga irin su abu musulmin al-khawlani da aka jefa cikin wuta Allah ya tsayar da shi ba abun da ya faru gare shi ga irin abul hasan da yake sallah zaki zo lallashi jikin sai da bi abunsa ba abun da yi to duk inda aka samu al'umma sun bi Allah biyayya ta gaskiya Allah yana ba su karama matukar kuma sun tattara kayansu daga wurin Allah sun saba wa Allah sai ya dauke karama wanda ya cin abin da ake karanci na karama musamman a irin ainihin ainihin kasashen mu na nan ainihin Afirka da wasu wuraren da asali aka mai da cin haramun ya zama gama gari yin akwai karama ba abin da ya saura mana sai na gwarti kawai mutum ya kwanta da gurra haka shine kawai abin da yawanci ya saura na karama in ma akwai <laughs> to iya daga cikin mu'jiza na annabci annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi wa safa lahu tariqas tishhadihi ya siffata masa hanyar yin shahada na Ali ibn Abi Talib tun yana raye ya bayyana mar zai shahada kamar yadda ya wa sahabi Talha ibn Ubaidillah haka kawai ya kalle sai ya ce masa shahidun yamshi ala wajhil ardi ga shahidi iya tafiya a bayan ƙasa wannan garanti ake shi cewa shahada zai yaba duniya ai ya taka laushi jama'a morewa ne tun kana duniya ka zama shahidi fa an ammar bin yasir asar ya tabbata daga ammar bin yasir radiyallahu an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li لعلي lalle Annabi tsira da amincin Allah sun tabbata gare shi ya ga Ali bin Abi Talib yace ashkan nas rajulan haƙiƙanin mafi kafircin mutane in kana neman zabga zabgan fasikai wanda suka ki Allah kiyayya ta gaskiya jama'ar da suka juya wa Allah baya mutane biyu ne na farko yace uhaimar samudul ladhi aqaran naqata akwai uhaimar wannan ainihin ba samudi da soke taguwar salih alaihi salam wannan shine number one hakikanin mutane da suka ki Allah a lokacin idan muka duba kisa soke taguwa qur'ani ya gaya mana ko cikin suratul shamsi nan kasa kasa cewa kazzabar samudu bi taghwaha idan ba'atha ashqaha فقال Fa رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Allah ya ce samudawa sun ƙaryata annabin Allah saboda ɗagawa da tsabar jin su ne saboda in kafirci ya kai geji kana ga duk wata doka ma shirme ce a wurinka idin ba asa ashkaha lokacin da ainihin wanda ya fi kowa kafirci da kin Allah a cikin su ya mike sai ya ce ashkaha nan ma sai ya ce ashkan nasi ina fata an gane sai mike an yi sabani kan sunansa wasu ce masa uhaimar wasu ce masa quddaru wasu kawai su ce masa sunansa bunu salif in ka duba cikin aljami ya kamil ƙoran na abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai ya kawo akawal da yawa musamman karkashin suratul qamar da ya kawo maganganu a kai ya ta kawo kowane na magabata akan meye sunansa an yi sabani matuka da gaske hatta kan yin wasalin sunan sai a saba wani su ce kudaru wani ya ce kedaru wani ya ce kadaru ka san sunan makin Allah dole ma ai sabani kai shi da kansa ya miƙe fa qala lahum rasulullah sai annabin Allah ya ce musali alaihi salam na katallahi wannan taguwar Allah ne fa duk da haka kafircin sai da ke suka soke ta su ba suka roki Allah ya turo taguwar a matsayin aya zuwa ga annabin Allah da Allah kuma ya turo yake cewa me mursilun naqat mursilun naqat fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir wa nabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bainahum kullu shirbin tadar haka Allah ya kira gare su taguwar Allah ga ranar shatta ga naku sai suka ki sai aka ba wannan kuddaru ko kuma sunan da aka kira shi da shi a nan wurin yadda dai aka saba don duk sunaye guda biyu da wannan da kuddaru ya zo a cikin nassi wasu ah. a duk sunansa ne me ke faruwa sai ya soke ta Allah ya ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha sai Allah ya dirkake su da azabarsa ya kuma daidaita bi ma'ana da wanda ya soke da ma wanda bai ba duk sai Allah ya halakar da su shine ka'idar da malamai ke cewa arrabi kal fa'il wanda ya da sabon Allah da ake iya daidai da wanda ya sabi Allah idan Allah ya turo bala'i duk game su yake yi wani yana zaune wurin yana shan giya kuna dariya kuna tadi ai sun ci mu a wai in mun je sai mu rama idan Allah ya turo yan giya bala'i kai ma kana ciki Allah ya kare mu so wanda yake Allah ba a dariya in ba za a iya hana shi ba sai a guje shi shi yasa Allah ya ce fasawaha sai daidaita mm-hmm. azabar da shi wanda ya soke da wanda bai soke ba duk inda ake sabon Allah musulmi na kwarai baya zama a wurin in ba zai iya hanawa da karfi ko da wa'azi ba sai ya tashi ya bar wurin idan Allah ya turo bala'i sai ya tsirar da shi in bai yi wannan ba ba zai tsira ba amma na in mun hana ko mun guda sai Allah ya tsirar da mu shi yasa falan ma nasu ma zikiru bihi yanhauna anis su wa akhadna alladhina zalamu bi بعذاب ba'isin bima kanu yafsukun sai Allah ya tseratar da masu hana sabon Allah wanda suke sabon Allah sai Allah ya dirka ke su sai Allah ya ce bai tsoron abin da zai faru idan ya kashe ko ya halakar bai tsoro dan adam ke tsoro in yadda ki wani sai a kai wajen dan sanda a zo a kama shi a daurewa ina za ka yi karan Allah ko kai aka bari aka ce kai karan wa za ka yi wa to kaga bala'i ya kare ma kenan don haka in Allah ya wani hukunci bai tsoron wai me zai biyo baya a duniya ne alkalin yanke hukunci zai ce to ina tsoron kada a yi a yi appealing case din a kai wajen babban alkali to in aka kai wajen Allah an kura shari'a babu wanda saura a duniya ki daya mafhum tayyib don haka wannan shine mafi iskancin mutane number one a duniya wanda ya soke taguwar Allah salih alaihi salam taguwa ta salih alaihi salam na wallazi yadribuka ya aliyu ala hadhihi ya'ni qarrihi sai yace na biyu kuma aliyu shine mutumin da zai dake ka a bisa ga fiskar ka ko ka ya aliyu hatta tabtalla minka hadhihi min ad-dam ya'ni lihiyatuhu yace hatta wannan da ke jikinka sai nuna mar gemu yace har wannan gemun ka jike da ainihin jini na biyun mutane da suka fi kowa kin Allah shine mutumin da zai zo shi ya sare ka da makami a kayinka jini ya gangaro har ya jika gemun ka ya jike jagab da jini number one wanda ya soke taguwar Salih alaihi salam na biyu wanda ya soke ya kashe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu gabanin mu matsa gaba kadan na'am mu ci gaba dai tukunna wa kana ali radiyallahu anhu yuqinu bidhalika ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yuqinu bidhalika yana da yaqini akan wannan yaqini shine qur'ani ya gaya maka abu ko sunna ta faɗa ka tabbatar da ingancin abin da aka faɗa baka kokonto shaykhul islam rahimahullah yace yaqini mataki uku ne kuma yau jama'a yaqini muka rasa a cikin musulunci mafiya yawa mu akwai karancin yaqini a wannan al'umma din abun da ya taimaki sahabbai a duniya shine yaqini duk abin da aka faɗa a ƙur'ani ko a sunna ba sa kokonto shaidan bai taɓa sa musu kokonto a zuciyarsu kana iya gane yaƙinin su a yakin ahzab falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasulu wa sadaqa Allah wa rasulu wa ma illa imanan wa taslima wannan shine yaƙini kuma kalmar shahada mutum ba ta tsayawa a duniya sai yana da yaƙini sharɗan kalmar shahada guda bakwai malaman sunna suka ce daga cikin su batu shine me yaƙini na farko al-ilmu munafi jahal na biyu al-yaqinu munafi shak na uku al-qabulu munafi rad na hudu al-inqiyadu munafi na biyar al-ikhlasu munafi shirk na shida as-sidqu munafi kadhib na bakwai al-muhabba munafiya li biddiha ka ganin batu daga cikin sharuɗan kalmar shahada shine sai mutum ya samu yaƙini duk maganar Allah baka kokonto yau akwai ayoyin da muke da karancin yaƙini a kayansu ga su a babin misali inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بأهله من الله fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi ɗaya kenan na biyu fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara na uku ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur waɗannan ayoyi a babin misali akwai karancin yaƙini akan su cikin al'umma inda muna da yaƙini a kayan su duk inda Allah ke buƙatar rayuwarka da rayuwata za mu bashi in muna da yaƙini akan aya ta biyu sabon Allah komin kankantansa a duniya ba za mu yi shi ba kuma bin Allah komin kankantansa ba za mu daina ba za mu aikata shi na uku tunda Allah ya san abun da ya bayyana da abin da ya buya gare mu har jujjuyawan ido Allah sani wannan ke bayyana mana ko da ido ba za ka yi sabon Allah ba balle ka buye jama'a kai ka je kai a Allah ya kare mu daga wannan sahabbai yaqini ya taimake su yaqini mataki uku ne na farko akwai ilmul yaqin na biyu akwai me ainul yaqin na uku akwai haqqul yaqin wannan su ne yaƙini guda uku ilmul yaƙini shine kawai misali yanzu ilmul yaƙini shine ka yadda akwai wuta da aljanna baka taba gani ba amma na ka yadda baka kokonto akwai ka samu ilmul yaƙini ainul yaqini kuma a linki ya sai a ce ga aljanna ga wuta daga idan ka ya gani ka samu ainul yaqini ba za ka samu haƙƙul yaƙin ba sai ka shiga aljanna tukunna ka hau kan bishiyar mangwara tukunna ka zabgo jama'a ka ɗiba tukunna ka samu haƙƙul yaƙin ka ci ni'imar aljanna Allah ya bamu wannan su ne matakan yaƙini guda uku sahabbai suna da yaƙini karancin imani ke ɓata yaƙini jama'a dole mu gyara imaninmu duk aya ɗaya qur'ani ko hadisi ɗaya ba mu da kokonto ko na sakan ɗaya kansa a duniya in dai Allah ya faɗa ko annabinsa ya faɗa jama'a haka ne babu kokonto Allah ya taimake mu fa an zaid ibn wahab asar ya tabbata daga zaid ibn wahab qala yace kadima aliyun ala kadima aliyun ala qaumin min ahli al-basra Ali ibn Abi Talib ya zo wajen wasu mutane daga cikin mutanen kasar Basra min al-khawarij daga cikin khawarijawa fihim rajulun a rike kalmar khawarij muna zuwa kai kadan fihim rajulun cikin su akwai wani mutum ya yuqalu lahu ana ce masa al-Ja'ad ibn Ba'ja fa qala lahu sai ce masa ittaqillaha ya aliyu sai shi wannan ba khawarij ce ya kai aliyu ka ji tsoron Allah fa innaka mayyitun kaifa macacce ne kamar yadda aka ce annabin Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun sai ce kai mata ce ne fa qala lahu ali radiyallahu anhu sai ali ya ce bal ba mata ce bane ne makatulun kashe ne za a yi darbatun ala hadha duka za a yi akan wannan ya qasudu qarnahu yana nufin a kayinsa zuwa fiska taqdudi hadhihi ya'ni lihiyatahu min ra'sihi har wannan jinin ya zuba ya jika gemunsa gabaki ɗaya da ainihin jini ahadun ma'ahudun alkawari ne abin tabbatar da alkawartarwa wa qada'un maqdiyun hukunci ne kuma abin hukuntawa wa qad khaba man iftara duk wanda ya kirkira a musulunci ya shiga miliyan 300 in an ce ya shiga uku an rage jama'a ai wuta matakinta ba uku bane wannan asar ya kai cikin safwatu safwa amma na maganar cewa ahadun ma'ahudun wa qada'un maqdiyun zuwa nan in ka tsaya hadisi ne ingantacce cikin littafin musnad na imamu ahmad bin hanbal rahimahullah shek ahmad shakir Allah ya masa rahama ya tabbatar da cewa hadisi ne hasan cikin ta hakiki ne na littafi da cikin musnad daga cikin musnad na imamu ahmad zaka ya bude musnadul khulafa abubakar umar usman aliyu to a cikin babi na aliyu radiyallahu anhu ya kawo wannan asar din cewa ya inganta gabanin mu matsa gaba akwai bukatan mu dan bi tarihin ko mu ketare kawai gaggauci a gama to a cikin zamanin Ali ibn Abi Talib an samu jarrabawa a musulunci kwatankwacin jarrabawa ta zamanin Ali Usman ibn Affan radiyallahu anhu bayan Allah da kira wa Usman ibn Affan radiyallahu an sai Ali ibn Abi Talib ya zama shine jagoran al'umma khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kuma Usman ibn Affan yana hawa mulki sai Allah ya turo wasu musifu da yawa musifun nan sun auku dalilin ɗaya malamai suka ce dalilin hadisi hasan na imamu tirmizi rahimahullah da annabin Allah yake cewa daga an kashe Usman idza qutila inna lillahi lasaw Allah iya da takobi idza qutila Usman in an kashe Usman sallallahu alaikum ila yawmil qiyama Allah zai kwabe wannan takobi tsirara akan ku har gobe kiyama daga ran da kashe Usman to kashe dan adam musifa bala'i ya fara aukuwa cikin musulmai kenan har a koma zuwa ga Allah an kashe shi ko ba kashe ba shi yasa da za a kashe sai ce in an kashe ni ba za ku sake sallah tare ba sai wani ya ce ba zai bi wani sallah ba ba za ku sake akan abokanan gaba tare ba ba za ku sake kaunar juna tare ba me dalili saboda magana ta annabin Allah wa tamdil ayyam ala hadhihi al yadda ya faɗi magana haka kwanaki ke tabbata ana kashe shi Ali ibn Abi Talib ya shugabanci jama'a sai al'umma ta rabu gabaki daya a duniyar musulunci rabuwa na farko sai ya samu asali daga gindin Muawiya radiyallahu anhu abin da ya fara kwamfulan a nan mu dakata saboda yawanci masu aƙida ta shi'a suna shigo da 419 cikin nan kuma jama'a mu gane babu karanta aƙida mai muhimmanci yanzu a duniya kamar tarihin sahabi wannan karatun da muke yanzu karatun aƙida fa ake jama'a wannan shine karatun aƙida saboda babin alwala'u wal bara babin aƙida ne a musulunci waye dace na so waye dace na ki a jahilci mutum zai koma gefe na zagin abbakar umar usman ko ma aliyu dukkanin su radiyallahu anhu ran da ka zagi mutumin da Allah ke so mai makomarka halaka saboda abu ne wanda labudda ka san shi karka ce jahilci ba ko ina Allah yake bada uzuri da jahilci ba abun da ya zama labudda in san shi babu uzurin jahilci a kai don haka wannan aqida muke kuma al muhabba munafiya li diddi hana daga cikin sharuɗa ko shurut na kalmar shahada sai ka so mutum don Allah so duk mutumin da bai karanta tarihin sabbai to a babin aqida akwai sauransa saboda zai yi ta daukan waiwai a bakin jama'ar da ke karanta musulunci a cikin jarida ko a magazin ya zo yana sukan bayan Allah da da jinin su a kafa musulunci ka karatun aqida muke sai a nutsu sosai Muawiya radiyallahu an Aliyu na hawa mulki yana me ke faruwa sai Muawiya ya ce abun da ya dace a yi na farko kana hawa mulki shine jama'a katalatu Usman jama'a da suka kashe Usman sune katalatu Usman dole a kamo su a yi kisasi a kayan su saboda Allah ya ce walakum fil kisasi haya ya ulil albabi la'allakum tattaqun don haka dole a musu kisasi Aliyu ya ce a dakata a yi dogon bincike a tabbatar da gaskiyar magana shi kuma ya ce dole yanzu sai an yi Muawiya iya daga cikin Banu Umayya asalin tushen su ɗaya da Usman bin Affan sannan kuma baya ga haka shi Aliyu bin Abi daga cikin Banu Hashim tun asali a tarihi an samu dan sa'in sa tsakanin Banu Umayya da Banu Hashim wannan na faruwa Muawiya ya ce jinin dan uwansu daga cikin Banu Umayya dole sai an tsaya an kwato haƙƙinsa shine abin da ya dace a yi na farko in ba haka ba to an bude kofar barna cikin al'umma a lokacin me yake faruwa musifa sai ta auku har a kai level na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yayin yunkurin cire Muawiya a shugabanci mutanen da Muawiya ke shugaban da suka ce su ba su amince ba saboda yayi duk kokarin shi da yake ga zai yi ne don a fahimci maslahar da ke cikin hakura da wannan abun a lokacin su kuma suna ga in ana ƙara jinkiri ana ƙara mantawa da abun ne kowa a cikin su ba mutumin da ke nufin shari kowa alkhairi yake nufi da bangaren aliyu da bangaren mu'awiyar radiyallahu anhuma wannan musifa ta kai makura da ta gagara ta gagara ana cikin wannan hali sai amr ibn al shi ma radiyallahu anhu shi ma sai bangaren sai fita daga bangaren aliyu ibn abi talib suna fita su ma da zargi kala kala babba daga ciki shine dole sai an kwato jinin usman sai an dauki fansa kan jama'a da suka kashe usman akwai masu cewa an samu wasu jama'a da ke kuma sukan Ali ibn Abi Dalib suka ce da hannunsu a kashe ufuman wannan magana ƙarya ce malaman sunna suka ce ko kaɗan Ali ibn Abi dalib bai taimaka kashe ufuman ba don yana cikin jama'a da suka zo har wajen ufuman lokacin da aka kewaye shi har yake tambayan ufuman cewa hal yaziduna ala qatlika bayan sun kashe ka za su ƙara maka wani abu ya ce la ya ce hal yamlikuna jannatan aw nara sun mallaki aljanna ko wuta Usman ya yace Aliyu a'a sai yace fala takhla Allah kar ka kwabe rigar da Allah ya sa maka don annabin Allah ya ce dama Allah zai sa ma riga in an nemi a kwabe rigar kar da kwabe ta na haka iya cikin jama'a da suka tabbatar da shi ya tabbata akan wasiyar da annabin Allah ya masa to Amr ibn al-As ga bangaren sa shi ma ya ware nan bangaren Muawiya musifa na da tsawo bangaren Amr ibn al-As su ma sai suka ware shi ana cikin wannan kace nace mai muni da ƙoƙarin tawaye na cewa dole ma Aliyu idan har shi ba zai tabbatar da kwato jinin Usman wajen jama'a da suka kashe shi ba wajibinsa ne ya sauka kan mulki me dalili saboda babin adalci ne duk mutumin da ba zai adalci ba sai ya sauka shi kuma Aliyu ya ce a'a ai idan zai adalci sai an samu lokaci an yi bincike kowa a cikin su maslaha yake nufi ba sharri ba wannan babu kokonto a kayi ana cikin wannan hali Aisha radiyallahu anha ta je aikin hajji lokacin da aka kewaye gidan Usman farkon kewa tana garin Madina har ma ta zo ziyara gidan amma na daga ƙarshe ta tafi aikin hajji saboda kwanakin aikin hajji ne jama'ar da suka kashe sun kashe shi da gagga ne saboda kar wanda suka je aikin hajji su dawo daga aikin hajji su kawo masa dauki tare da cewa shi bai da aka masa dauki ba banu umayya sun nemi su kawo dauki yace a'a bayan sun ja su kawo dauki yace a'a wanda ma bai kawo dauki ba na yan tashi yanzu ya zama da'a muawiyan ya yi kokarin kawo dauki ce baya so wannan duk ya faru kala kala tana dawowa daga aikin hajji sai samu labarin an kashe Uthman tana jin labari ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai ta yadda zango a wurin sai ta ce to yanzu ya ake ciki a garin Madina aka ce Ali ibn Abi Talib ya hau mulki me yayi da ya hau sai aka ce eh bai samu yanke hukunci na wanda suka kashe Uthman da gaggawa sai ta ce to ai shine aikin farko da za a yi sai an kamo duk wanda ya kashe Uthman an hukunta shi saboda shari'ar musulunci ake yi ba constitution ake bi ko democracy ko secularism ba a'a qur'ani da sunna ake bi kuma qur'ani ya faɗa annafsu bin nafs so haka duk wanda ke da hannu sai an kashe shi sai ta fahimci dawowanta ma garin madina crisis sun yawa sai ta koma garin makka tana zuwa sai tara jama'a gaba ɗaya sai ta musu bayani shi ta isar da sako gare su wasu suka ce ta aika sako suka ce ta gaya musu gaba da gaba cewa ga fa abin da ya faru wajibi ne mu haɗa kai mu ga jama'a da suka kashe Usman an tsaye da hukuncin Allah a kayinsu su a karkashin nan masu gurɓatacciyar gida suna cewa wai ta koma da bayan saboda tana yi wa ainihin aliyu ta tawaye wannan magana ba gaskiya ba ne dukkan sahabbai kowa maslaha yake nema tana koma tare jama'a aka zauna aka yi ta debate akai aka yi tarayya cewa dole sai an yi confronting aliyu bin abi talib radiyallahu anhu dole sai ya kwato jinin usman aka yi da shawari a wuce gari kaza a wuce gari kaza sai aka ce aje basara sai suka ce to ai a garin basara aka samu mafiya yawan jama'a da suka taimaka wajen kashe shi ai ba su ba da goyon baya ba a dayan aka yi shawari aka je garin basara aka je basara aka fara shiri gwamnan basara yace bai da shigo garin sa ba jama'a da suka goyi bayan Aisha kuma a lokacin akwai sahabbai biyu akwai Talha ibn Ubaidillah akwai Azubair ibn al-Awwam radiyallahu anhuma sun yi wa Aliyu mubaya'a amma na akwai riwayar da ke cewa a cikin takardun yan shi'a wai cewa tilasta su aka yi suka yi mubaya saboda suna tsoro wannan magana ba gaskiya bace su da kansu sun yi mubaya ne saboda suna kauna su masa mubaya'a suna daga cikin mutane goma da Allah ya ware yace yan aljanna ne tun a duniya sai suka goyi bayan Aisha cewa in dai za a kwato jinin Usman ne mu muna goyon baya sai aka tafi da su aka je har Basra abu da dama ya faru a Basra at the end aka samu ikon shiga cikin garin Basra jama'a abu dai bai kare ba har ya kai level na ana ta kokarin sulhu duk kokarin da za a yi na sulhu an samu masu yin sulhu lokacin hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam za ta taimaka wa aisha ta bita sai dan uwanta abdullahi ibn umar ya ce ni ina kada ki je sai ta ce masa me dalili sai ce saboda fada tsakanin musulmi ne gara ki ja da baya kar ki shiga tsakani sai hafsa ta ki tafiya ita a lokacin ta dawo da baya kaga fahimta kala kala kenan sai hafsa ta dawo da baya ta ce to tunda haka ne ba zan je tunda ka ce fara tsakanin musulmi ne na ja da baya sai na ja da baya da aka je can jama'a al'amari dai bai kare ba har aka wa Aisha doki ta hau shi ake cewa gasbatu jamal yakin raƙumi ta hau doki aka ana ta kokarin kontrolin yaƙi sai wasu munafukai suka shiga tsakani shi saboda dama haka ake samun munafukai ba kuma da hankali ba kana zaune kawai sai dan shi aika wannan dari ka kawo maka labari ko ni mai akida take sunna sai ga wanda zai hargitsa al'umma shi yasa addini yace in ja'akum fasiqun bi fatabayyanu duk wanda ba akida sunna yake da shi ban ya kawo labari ba a dauka sai an yi me sai an yi bincike an tabbatar da yaƙinin magana din a lokacin me ke faruwa kawai sai munafukai shiga tsakani sai suka auko da abubuwa da yawa abu dai bai kare ba san da aka yi yaƙi a wata riwayar an zubar da jinin musulmai sama da mutum dubu goma wannan ya faru akan jinin Usman bin Affan radiyallahu anhu wannan shine babban dalili jama'a wannan sahabbai biyu talhatu bin Ubaidillah shine sahabi na biyar cikin aljanna wallahi dalilin wannan kisan Allah ya dauki rayuwarsa ba wai a cikin ma yakin bane da Zubair bin al awam duk akai suka rasu ba wai sun je a cikin yakin Allah da kirayi wasu ba a'a kawai a tsayar abu wannan yakin har ya dawo kayan su Allah da kirayi wasu ɗaya daga cikin su harbi kawai ya ji bai san daga ba bane ya mutu idan kuka bari daman tsakanin musulmi abu ya auku to akwai munafukai sai su shigo tsakani to duk bangare biyu kowa za su kashe kowa a cikin ku za su kashe ku ka ba su kofar su to wannan shi yasa idan abu ya faru hatta tsakanin sahabbai ahli sunna sun yadda sahabbai yan aljanna ne babu kokonto duk wanda cika sharuɗan sahabbai amma na sahabi na iya kuskure a da sunna sai dai bambancin kuskuren su da namu ba sa kuskure na ganganci irin namu a yau in kaga sun yi kuskure sun yi shi ne don kokarin neman alkhairi sai aka kuskure aka shiga cikin kuskure da mafhum tayyib wannan al'amari ya faru aka zo ta wannan bangaren kuma bangaren muawiya da bangaren amr ibn al-as har aka kai level bangaren aka zo nan ma kuma aka sake tinkaran wani yaki abubuwa da dama suka auku masu munin gaske Allah ya kare mu Allah ya ji kansu ga baki daya daga ƙarshe dai abin da ya faru sai aka samu wancan ya kwanta sai aka samu bangaren Aliyu bangaren Muawiya bangaren Amurmun al'as kuma mafiya yawan zargin kuwa shine jinin Usman bai daba sai an kwato saboda Usman salihin bawa ne ko cikin sahabbai din iya daga cikin first class bayin Allah da aka sani shi duk inda aka kashe wani baban Allah cikin al'umma Allah na iya jaraban al'ummar idan suka yi shuru wadannan shi suke cewa dole sai an tsaya an kwato hakki kawai sai aka rabu uku yanzu kuma an gama da wancan bangare sai aka saura bangaren Aliyu Muawiya Amr ibn al-As radiyallahu anhum ajma'in abun da ya faru a wannan tsakani kuma bangare uku jama'a muna ba da tarihin saboda in ba a baka tarihin a sunna ba sai wani mai gurbatacciyar aqida ya baka shi a muzance kuma sai ka je ka zagi wani sabi ma baka sani ba wannan na faruwa sai aka rabu uku sai aka samu yan khawarij su kuma suka koma gefe sai suka ce da aliyu kai suka ce da usman da aka kashe da aliyun da ya karbi shugabancin da shi muawiya da ya mata da amr ibn al-as da ya tawiye duk kafirai ne yanzu sun bar musulunci tun a lokacin kaga yadda ake raba kaula sun kenan har wanda aka kashe ake ake suka ce shi ma bar musulunci suka ce su khawarij ne anan sai mu tsaya a babin aqida in ka dauki littafin ainihin akidatul wasfiya sharha na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah annabin Allah yace yan kawarij mutane da suke da in kaga sallar sai ka rena sallar ka in kaga azumin sai ka rena naka amma na suna fita a musulunci yadda kibau ke fita a cikin kwari da ake harbawa haka suke barin musulunci suka kafurta duk sahabbai sai suka koma gefe suna koma gefe suka je bayan gari suka ce duk bangarorin su kafare ne duk wanda ya goyi bayan su kafare ne wannan kaga inda aka fara samun illa ta takfir kenan yau kana nan kana bin suna sai ce ma kai kafuri ne ko bai hude ko mushriki gashi kashi abun tausayi kake ganin sa na farko gemu ma bai iya bari ba wandan saboda ya mara yawa har safa yayi da shi kuma ya ci bashi ya ki biya dan wake ma sai ka samu abin sashin dubu bai biya ba kuma shi ne ahlus sunna na kwarai kai duk yadda ka bi sunna bai yi ba mai dalili saboda baka bi abin da ransa ke so ba don kai yanzu ka bar musulunci kuma kai tsaye zai ce ma kafuri so idan an kafarta sahabi yau da an kafarta kamera mai ka inda dai za a ce wa aliyu usman muawiya amrubun ibn al kafirai to kuma waye saurayi da an kafirta shi zai damu shi yasa matukar mutum bai san tarihin musulunci ba sai a gaya mar abu ɗaya duk ya tada hankalinsa dan katin karan ka ce kai isa alkafiri ne sai kuma me sai ne ta dattijan arziki ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na dawo in ka kace banda ba sai ya gaya mun yadda za a yi na da ba shikenan ba menene a cikin jama'a in dai za a kafarta sahabi sahabi wanda yake da garantin aljanna ni da kai yau jama'a ko a voice of america babu labarin gafarta mana to kuma me saura gare mu shi yasa duk wanda bai karanta tarihin musulunci ba akwai abun tausayi shi yasa Allah ya ce wa tilkal ayyam ha bainan nas waɗancan kwanaki ne muke ta maimaita su tsakanin ku sai ga duk abun da ke faruwa yau ya faru a zamanin sahabbai to in bakan da baka ma san ya faru ba khawari suka koma gefe suka ce duk wannan sun kafarta. bayan sun kafurta suka ce mu yanzu ga matsayar mu tunda sun kafurta duk ya dace a kashe su Usman yanzu ya riga ba duniya shi ya huta na biyu Ali ibn Abi Talib za a karshe ya bar musulunci suka tura wani mutum sunansa Abdurrahman bin muljab suka ce kai za a kashe Aliyu sai kuma Muawiya suka ce mai kashe sunansa Barak bin Abdullah sai kuma shi Amr ibn al-As ma jininsa ya halatta mai kashe shi ne wa eh amr ibn bakar shi kuma mai kashe shi sai aka tura kowa sai aka ba su takubba kowanne an yi poisoning sa an sa dafi a ciki mai kashe muawiya tashi ya tafi garin da muawiya yake can dimashq si ainihin damascus kenan a yanzu muawiya yana masallaci ana sallah kawai sai suka ce za a tafi lokaci ɗaya za a kai hari the same time za mu kai hari ranar sha 17 ga watan ramadana kowa a garin da aka tura ya je kashe nasa ya tabbatar a wannan daɗin ya kai hari na ya je shi ana sallah ya je soki muawiya da makami Allah ya taimaka su kan bai tsanani ba aka kama shi daga baya Allah ya ba muawiya lafiya muawiya ya warke Allah ya kawo mar sauki a cikin wannan ciwo din ana cikin wannan hali sai wanda aka tura ya kashe amr ibn al-as sunansa amr ibn bakar shi kuma da ya je shi kuma ranar sai Allah ya taimaka sallan asuba suka ce dama a kashe sallan asuba kowa 17 ga ramadana an yi sabani akan dida amma na aqrabu ila sawab 17 ga ramadan ne ana zuwa shi kuma amr ibn al yake faruwa ranar iya fama da colic pain me yake kiransa da Hausa kamar dai abdominal pain tsananin ciwon ciki wanda yake kama hanjin mutum ya rika ji kaman ana yankawa colic pain kenan to me ke faruwa a lokacin sai zama bai samu ikon fitowa sallah ba akwai mataimakin sabunu huzafa sai ya zo zai sallah kawai shi wanda ya zo bai san ma wane ne amr ibn al ba kawai da ya zo masallaci sai soke na ibinsa shi ma Allah ya ya rayuwarsa a kamo a kawo shi gaban amr ibn al-as wa yace kashe wane yace an turunan kashe amr ibn al ne sai ce to ai ni ne amr ibn al-as ni ne shi da ha to ba kake limanci ba sai ce a to ni nake amana Allah bai kadara na fice yau ba kaga Allah ke gaya maka hikimar Allah kenan in bai kaddara zaka mutu ba dai aka ba zaka mutu ba duk kokarin dan adam ba zai saka ba duniya ba a lokacin mai ke faruwa wannan ya kare shi sai mai kashe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu muna zuwa kayan sabar matsa gaba kaɗan. na'am sa'atu zifaf ila jannatil khuldi malam yace wai lokacin angwanci kalman azzifaf shine haƙiƙanin azzafaf shine haƙiƙanin wato ran da ango ke shiga ɗakin amarya shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ya rubuta adabu zifaf wato kamar ladubban angwanci to shine lokacin angwanci amma na ba ga ɗakin amarya ba zuwa ga aljanna da za a dawoma a cikin ta wannan kaga babban ango ne angon aljanna kuma akwai wanda ya wuce wannan duk ba sai a bar angwancin duniya ba gaba daya na'am tayyib a wannan gaba cikin tarihi da ake da su munana nan matsa gaba musamman akwai littafi da ke shiga hannun yan boko da kuma ɗaliban larabci littafin nahjul balaga akwai na turanci akwai na larabci gaskiya a cikin wannan kissa an kawo karerai sun yi yawan gaske duk wanda ya karanta wannan ya ɗauki hanyar bata aƙidarsa ɗaya kenan na biyu akwai abin da 'yan boko ke da dama musamman karkashin shaksiya ta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu in ba ka san aqidar sunna ba sai ka je kai ta karanta shi da turanci ka bata aqidar ka baka sani ba musamman karkashin shaksiya ta Ali ibn Abi Talib don kawai sun yi restricting cewa kawai duk wanda suka waye sun yi ne akan tsabar suna kinsa don suna neman mulki ba su samu ba haba jama'a sahabin ne mai neman mulki sahabin ya rasa me zai nema a duniya sai mulki mutanen da ke da garantin aljannar Allah to a wannan abun da ya faru tsakanin sahabbai ga baki ɗayan su malaman sunna sun tafi akan ana iya samun e wani bangaren sahabbai sun fi wani bangare zama dade wannan babu kokonto dauki littafin majmu'ul fatawa ta ainihin Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah dauki majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyyah rahmatullahi alayhi ya tabbatar da ana samun wani bangare yafi wani dauki littafin Al-Awasim min Al-Qawasim na Abu Bakar Al-Arabi radiyallahu anhu Al-Awasim min Al-Qawasim guda uku ne ma ko kuma ce biyu akwai na Abu Bakar Al-Arabi akwai kuma na Ibrahim Wazir sai dai kuma na Abu Bakar Al-Arabi kala biyu ne akwai mai mujalladi wajen takwas ko tara akwai kuma mai mujalladi kwaya ɗaya to wancan mai mujalladi da yawa shi dan ake magana a kayansa. sa mafhum su idan ka duba tarihi zaka samu eh, yana samun wani bangare yafi wani amma na matsayin su shine hadisi na Imam Bukhari da Muslim cewa idza hakama al-hakim idza ijtahada al-hakim fa asaba lahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid idan mai ijtihadi yayi ijtihadi sai ya dace iya da lada biyu a wurin Allah in yayi kuskure iya da lada daya me dalili saboda kowa a cikin su ya kai matsayin mujtahidi amma na a yau kar mutum ya yayi gaggawan daukan hadisin in yi abu da son rai ya ce ijtihadi yayi sai bincika menene sharuɗa malamin da ya kai ijtihadi akwai sharuɗa akwai abin da ake so yayi ricin a qur'ani akwai abin da ake so yayi ricin a hadisi akwai da ake so cikin usul cikin nahawu cikin luga to sai mutum ya kai level din ijtihadi in yayi kuskure samu lada ɗaya ko biyu ina fata an gane in bai kai bai ijtihadin kuma wannan me yayi yayi ainihin wuce gona da iri ne shi mafhum tayyib na'am banda wannan kenan na biyu daga ci abin da ake fara kai shine kowanne a cikin su an gafarta mar kurakuransa saboda nasi ya tabbatar musamman irin ahalu badirin wanda suka yi bai'atul ridwan duka akwai nasi akan ya gafarta musu duk sahabban da suka yi wannan ba makawa suna ɗaya daga cikin badir ko bai'atul ridwan ko wani abu mai kama da haka wanda ke da daraja shigen wannan na uku suna da ayyuka na kwarai da suka yi a wurin Allah wanda yake kankara muna ne munana saboda me ainihin at-taubatu tajubbu ma qablaha tuba na kankara abun da ya biyo baya banda wannan kyawawan ayyukan na goge munana saboda innal hasanat yuzhibuna sayyi'at su waɗannan duk malamai suka tara suka ce to ko sahabi yayi wani abu a babin ijtihadi kaga an rabu biyu to wannan bangaren ya samu larabi wannan ya samu lada daya saboda kowa kai labun na ijtihadi saboda ba jama'a ne masu son rai ba ko sun kuskure hanya suna da lada don suna yin wannan don neman maslaha na al'umma ne shi yasa ibnu hajar yayi ishara ko a tsakanin yakin da aka yi waye ake gani yafi zama aqrabu ila sawab wanda ake tsammanin lada biyu da wanda ake ga yake samun lada daya wallahu ta'ala alam wanci zuwa ga aljanna an goya kama hanya zuwa ga aljanna kenan radiyallahu anhu na'am aina anan khawarij akwai wani mutum da ake sa masa alja'a da bunu ba'aja wanda ya ce wa aliyu ittaqillaha ya aliyu fa innaka mayyitun ai karanta wannan <laughs> ina ji dan kana gengedi ne zaka mana me da mu baya kenan ko na'am qala al-asbaq al-hanbali yace lamma kanat al laylatu allati usiba fiha aliyu radiyallahu anhu lokacin da daren da aka ji wa aliyu ibn abi talib ciwo ya zo shi Allah ya kara masa yadda atahu ibn tayyah sai ibn tayyah ya zo masa Kina tala alfajir lokacin da alfijir ya keto tabi'i ne wannan yu'adhdhinuhu bis sala yana yi wa aliyu bashi labarin lokacin sallah ya yana masa izini zuwa ga sallah wa huwa muttaji'un mutathaqilun aliyu yana kwance jikinsa yayi nauyi matuka da gaske kana iya yin bacci ranka ji jikinka ya nauyayya musamman in ka gaji gabanin ka kwanta ko kuma ka ci abinci mai nauyi fa'ada ta wannan ibn tayya ya dawo sau biyu wa huwa ali bai samu ikon mikewa ba radiyallahu anhu thumma ada salisa ta sake dawowa karo na uku ali bai samu ikon mikewa ba fa kama ali yamshi sai ali ya mike yana tafiya wahuwa ya yaqulu yana cewa yana fitowa na cewa ushdud ushdud hayazi maka lil mauti fa innal mauta laqiqa wala tajza min al mauti idha halla buwadika yace ushdud ka daure hayazimaka kalmar hayazim asalinsa daga hazama ne kalman hazama shine min babi daraba ne in ka dauki abuwab na sulasi hazama daraba so idan ka dauki daraba a babin ainihin hazama iya daukan bi ma'ana shadda sai dai kuma idan shadda ta zo a wuri to kalman hazama in aka ishtiqaqi ita kanta ko kalma a cikin ta bai daukan kalmar shadda sai dauki wani ma'ana na daban so da haka ushdud hayazimaka wato ka daura al'amuranka lil saboda mutuwa sai yana gaya wa kansa fa innal mauta laki dan mutuwa zai gamu da kai a larabci mutuwa namiji ne a hausa ne mutuwa mace shi yasa yace ka mutuwa zai gamu da kai sai yana gaya kansa wala tajza kalman jaza'a shine adamu sabr kar ka gagara yin hakuri minal mauti daga mutuwa idan hallabu wadika idan al'amuran ka suka nemi karewa a duniya ka koma zuwa ga Allah yana gaya kansa wannan falamma balagha albaba baba saghira yana isowa karamar kofa a lokacin jama'ar da aka ce su kashe shi su kuma sun isa garin da yake shi wannan ibnu muljam din ana sabani wajen gane sunansa a ce ibnu muljim ko kuma ibnu muljam duk malamai sun yi wasali amma na ibnu muljam ya fi inganci saboda jama'a asali da rubutu da aka yi hana qur'ani ana sabani wajen karanta wasali dalili shine kowa da yadda yake fasarawa yanzu akwai wanda zai karanta na abudu wa iyyaka nasta'in babu dugo a qur'ani babu wasali yace ataka bi abdin wa ataka bi saba'in saboda da ko dugo ba a yi shinin din nan babu dugo ta'un ba dugo ya'un babu dugo ba'un babu dugo nunun babu dugo sai ka zo ka rasa idan ka ga an yi baki ɗaya shin dugon a sama ne nunun ne ko ɗaya ne a ƙasa ba'un ko uku ne a sama ya zama sa wanne yasa ake da samun sabani hatta irin wannan waken za ga irin na magabatan ana sai ga ana sabani wajen yin wasalin su ko a ce zai dauka da kaza ko zai dauka da kaza yanzu misali hatta bacin da makaranta cikin shaksiyan aliyu in ka dauki yadda ainihin Imam Suyuti ya wasal ya fassara shi da yadda ainihin ibnu Kathir ya kawo shi za ga da sabani baitin wannan marhab da yake cewa kadi alimat khaybara anni marhabun wasu ce kadi alimtu khaybara anni marhaban su ce kadi alimat khaybaru anni marhaban wasu su mai da shi shine fa'ilin khaybara maf'ul wasu mai da shi shine maf ainihin khaybara ne fa'ila shine me kaman maf'ul kuma sai ce kadi alimat khaybaru anni marhaban shaki silahi wasu ce bi tulli mujarrabin sai a sa ba'un da mudafun da mudafun ilaihi in ka dauki wasali kuma ne imamu sai sai ce batalun ne kawai shi ya kira shi batalun mujarrabun in ka dauki batalun sai ya zama khabar mujarrab khabar batalin bi ma'ana ash-shuja'a kenan so haka irin wannan wasali yakan faru a wajen magabata radiyallahu anhum to lokacin da aka tura su kashe Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu suka kama hanya suka isa garin da Aliyu yake shi ibnu muljam sunansa Abdurrahman ibnu muljam yana zuwa garin ya isa gabanin dad da aka ce a yi takin wannan kashe son an ce sha bakwai ga ramadana cikin magana mafi inganci ya isa gabanin wannan dad tayi sai ya tsaya cikin gari sai ya shiga lobanya har ya samu wata mace kawai sai fara soyayya da ita ta duka ibn wannan ainihin wadan fara kawo masa ainihin duka saboda an same shi a cikin kasar kufa ne da ya kawo masa duka wannan wadan ainihin wadan nan sai ya samu ciwon da amr ibn abdulwud ya ji masa ciwo a kai sai makamin ya shiga ciki ciwon da aka jimar a wancan yaƙi da muka kira Allah ya sa bai mutu ba ana kamar wannan sara din sai shi ibnu muljam shi kuma ya sake kawo masa da ikon Allah sai Allah ya dauki rayuwarsa wasu suka ce yana kan hanya ta huwa masallaci wasu suka ce ya zo kofar masallaci zai kira sallah wasu suka ce yana shiga masallaci duka an yi sabani shi amma dai sai so kashe shi jama'a mun ga yadda sahabbai suke karewa mu karanta hadisi na annabin Allah sallallahu alaihi yake cewa fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya rayuwa cikin ku zai ga sabani da yawa amma na alaikum bi sunnati wannan shine hikimar da yasa na karanta wannan hadisi in dai za ka karanta dai musulunci za ga sabani kala kala wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalik khalaqahum wannan shine tarihin musulunci kaga sahabbai hudun nan uku an kashe su Umar ya bar duniya an kashe shi Uthman ya bar duniya an kashe shi Ali ibn Abi Talib ya bar duniya an kashe shi na gaban Talha ibn Ubaydillah ya bar duniya an kashe shi na gaba ma Zubair ibn al-Awwam ya bar duniya an kashe shi mutum ɗaya mautun tabi'i wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi kadai mautun tabi'i sauran duk kashe su aka yi shi yasa sunna ce ta bayan Allah mafiya yawa jama'ar da ke tabbatuwa kan addinin Allah kashi 90 cikin 100 ana kashe su ne ba suna mutuwa ne kawai a kwance a jinya ba mafiya yawan su shi yasa tarihin musulunci baya cika sai ana rubuta jinin shuhada wane yayi shahada wane yi shahada duk mutumin da ya rubuta tarihul islam ya bar jinin shahidai bai adalci ba wannan shine maganar shek Abdullahi Yusuf Azam rahimahullah in dai ka rubuta duba annabin Allah ya yi kare an zubar da jinin sa a yaƙi. a Uthman eh, Umar Uthman Aliyu Talha Zubairu ga sunan kace kace su Mus'ab bin Umair Hanzalatu bin Abi Amir Hanzalatu bin Abdul Muttalib duk jinin su zubarwa aka yi yaushe zan rubuta tarihin musulunci na manta da jinin waɗannan kuma ya zama na yi adalci ai ba zai yi ba waɗannan bayan Allah da suka ta barin duniya kenan wa an shekhin min quraish wanda tijo daga qurayshawa ya nakalo magana anna aliyan lalle aliyu lamma daraba ibn muljum lokacin da ibn muljam ibn muljam lokacin da ibn muljam ya kai wa aliyu sara na kashe shi radiyallahu anhu shi aliyun kenan kala sai aliyu ya ce fustu rabbil ka'aba na rabauta na rantse da ubangijin ka'aba me yi Allah bani ikon yin shahada saboda musulmi iya neman ɗayan husnayeni ne an nasaru aw shahada kowanne musulmi da ikon Allah ya shahada ba wai nasara a duniya shine ka karya abokin gaba ba ma'anan nasara a musulunci shine as-sabatu alal haqqi hatta mautu ka tabbata akan gaskiya har ka ba duniya wannan shine nasara in za ka karya abokin gaba ka yi ridda ka bar musulunci ai kai asara hakikanin nasara a musulunci jama'a shine mu mutu akan gaskiya shine nasara jama'a nawa suka kare abokanan gaba suka yi ridda ga irin su Burhan din rabbani afghanistan ga su abdurrashid dostum ga su abdurrabbi rasul asayyar afghanistan muna ganin su sun karya roshe yau da su ake rusa gwamnatin musulunci dan adam bai da garanti sai ba duniya don haka hakikan nasara shine tabbatuwa kan gaskiya har ka mutu kana iya gane wannan definition na gaskiya daga cikin kissa ta yaron nan da hadisi na muslim wanda yake zuwa neman ilimi hadisin aman nabi rabbil gulam wanda ke zuwa wajen boka da wajen malami shi ya bada abin da za a harbe shi ya kuma faɗi me za a faɗa a kashe shi ba a kashe shi ba sai ka tambaye kanka me nasararsa nasararsa shine ya mutu akan gaskiya wannan ke gabatar maka da cewa yana halatta ka tattara kanka ka bar duniya in dai zaka tabbata akan gaskiya koma wajen Allah wannan shine nasara tab mutuwa akan gaskiya shine nasara jama'a mu rike wannan annasru shine as-sabatu alal haqqi hatta al-maut Allah ya ba mu ikon yin wannan don haka sai ya ce na rabauta na rantsa da ubangijin ka'aba wa an muhammad bin ali wani asar ya zo daga wajen muhammad bin ali ɗansa annahu yadda lamarin yake lamma duriba lokacin da aka doki ali bin abi talib radiyallahu anhu awsa bani shi yayi wasiya zuwa ga yayansa thumma lam yantalik bai samu ikon furta komai ba illa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalmarsa ta karshe shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah thumma qudida sai aka dauki rayuwarsa hadisi kuma ya zo a muslim ɗauki farkon littafin alhakamul jana'is babi na husnul khatima man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannata wanda kalmarsa ta karshe shine la ilaha illallah da ikon Allah shiga aljannar Allah din duk wanda kalmar karshe shine la ilaha illallah da ikon Allah dan aljanna ne mafhum tayyib kaga ya samu husnul khatima bayan shahidi ne bayan kuma iya cikin mutane goma da aka ba su aljanna don haka babu kokonto ali ibn abi talib dan aljanna ne yana dai barzaku lokaci kawai yake jira a ce musu udkhulu habi salamin babu kokonto akan wannan wanda ya kokon na shiga aljanna sa bai da akida wa ghassalahu ibnahu al-hasan wal husayn wa abdullahi ibn ja'far sun wanke shi ‘ya'yansa guda biyun nan alhassan wal hussein da aka ce sayyida shababi ahalil janna shugabannin matasan aljanna wa abdullahi ibn ja'far da kuma abdullahi ibn ja'far dan dan uwansa wa salla alaihi Hassan dan sa hasan ne masalla radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda lokacin da aka shi aliyu ibn abi talib da aka sare shi da makami din abubuwa da dama sun faru a lokacin don ba take mutu a wurin ba ya danyo su maganganu ya ba da ikon an kama shi wannan wanda ya sare shi din yayi sunansa ibn muljam ya ma yi regretin abin da yayi yace shi ba regretin da zai kawai shi abin da ya kawai jihadi yayi wallahi haka yazo gaban sa yana cewa jihadi yayi wai ya kashe sahabi saboda iya cikin al-khawarij alladhina kharaju an aliyin wa muawiyata wa amr ibn al-as radiyallahu anhum wai sahabi ya kashe number 4 a cikin sahabbai mai certificate dan aljanna tun yana da rai a duniya wai yake bugun kirji ya yayi shahada ai maganar babba ce jama'a ka kashe sahabi dai ka kira shahada wai ya mayi regretin bai mayi ba a lokacin sahabbai da tabiya suka ce hukuncin da ya dace a masa shine a masa hukuncin da Allah ya ce wanda suke yuharibuna Allah wa rasula wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ardi haka aka kama shi aka yi yayyanke gabansa saboda yana yi wa muharaba wa Allah da annabinsa ne ka kashe sahabi ka ce wai jihadi kake yi haba jama'a na'am eh amarya wake magana amarya amarya bai same ta ba wacce da ta taimaka masa cewa wai sadakin da shine kashawan to ya kashe shi ma bai tabbata a duniya ba shi yasa jama'a tarihin musulunci in mun karanta shi za mu kwantar da hankalin mu a cikin abu dayawa yau kashe mutum ba yau aka fara ba yau ga irin suran tisa an kashe su a cikin kasar Palestine ga su ainihin Ahmad Yasin an kashe su ba abun da suka yi haka kawai aka kashe su sunna ce ta daman bayin Allah na kwarai yau ina su Abdullahi Azzab ina su hayashi Shan duk kashe su aka yi ina suke a duniya Abdullahi Azzab nan da aka kashe shi a duniya ana bombin sa ya bar gidansa daga gida zai je masallacin juma'a kai bombin sa. bom da ya tashi akan motarsa akan gada aka yi bombin motar motarsa ta zama yadda ka san ganyen bishiya haka ta zama filla filla motar ga baki daya kaca kaca haka an ji karan fashewar motar wajen kilomita ɗari daga inda aka yi bombin ɗinsa ‘ya'yansa guda biyu abdullahi da muhammad haka ake ɗiban naman su gunduwa gunduwa yanka yanka ana bombin ɗinsa a motar a cikin bakin peshawar daga bombin ɗinsa labari bai zo gidansa ba su dai sun ji kara ba san me faru ba labari bai je masashin juma'a da zai je sallah limanci a wurin ba BBC suka bada labari a duniya cewa an kashe Abdullahi Azzam daga barinsa duniya zuwa bada labari a BBC bai kai minti goma ba haka Sheikh Musa Al-Qarni ke faɗa nemi cikin al anil Jihad muhadara da a cikin masallacin Quba a Madina bai kai minti goma da barin duniya ba sai ga labari a BBC bi qatlihi bi ashari daqa'iq gace. an bada labari sanda aka bada hutun aiki a kasar Isra'ila saboda an kashe Abdullahi Azzam saboda murna an kashe shi wani ɗalibinsa shi bai san lokacin ma bai ma shi bai yana asibiti a Ingilishi ana ta celebrating a asibiti ana murna sai tambaya me faru sai ka ce an kashe wani mujahid ne Abdullahi Azam a ainihin Palace tsakanin ainihin Pakistan da Afghanistan yanzu a asibiti ake celebrating a Ingila makiya Allah haka suke daman kullum burin su kashe musulmai sannan suna aiki da insiders wanda suke cikin musulunci suke kashe musulunci da suwa jama'a ka karya aka cuci 'yan taliban afghanistan da northern alliance ne da suwa aka karya saddam a iraki da musulman arewacin iraki ne duka da northern northern arewaci arewaci haka ake yi haka abun ya ta karewa su dama wannan ka'ida ne ana aiki da musulmai a kashe musulmai wannan khawarij yahuda suka samu su wannan aƙida din suka shigo cikin musulmai suka da kashe sahabbai don musulmi da ba a nasara ga musulmi sai da dan gida da dan gida ake yakan musulmi amma ya daga waje ba a nasara kan musulmi shi yasa shaka zam ke cewa we Muslims we cannot be defeated by others we are defeated by our own selves mu musulmi ana kashe mu da musulmai yan mu ne amma ba a kashe musulmi da maki musulunci sai dai a gurbata wani musulmi sai ya zo yake ka gida yanzu mafi munin illar musulmai a cikin gida take na'am buka'u muawiya radiyallahu anhu alaihi kukan da muawiya Allah ya kara masa yadda lokacin da aka kashe ali ibn abi talib wannan kuma zamu ga adalcin sahabbai bayan fa muna gani a fili cewa muawiya sun samu sabani da wa da ali ibn abi talib wannan bai sa yayi rashin adalci akan aliyu ba ya tabbatar da aliyu mutumin kirki ne sai dai kawai abun da suka yi sun yi ababin tsaye da adalci ne Allah ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi suka ce dole mu tsaye da adalci akan kowane mutum kuma dole mu yi ta advocating for justice akan duk wani mutum so wannan shine abin da suke fushin Aliyu dan ayi kuma Aliyu rashin yi da yayi radiyallahu anhu ba yaki wai ababin zalunci bane a a shi tunanin da yake shine dole a zauna a yi dogon bincike su kuma suna ga ai jama'ar mun san su wane ne take a kamo su mana na'am wa ana bi salih qala dakala dirar bin damra al-kinani ala muawiyata dirar bin damra ya shiga kan muawiya fa kale yace lahu sibli aliyan sai muawiya yace wa dirar sifata mun ali ibn abi talib bayan an kashe shi kaga mun wane ne ali ibn abi talib kale yace auta afini ya amiral mu'minin sai shi dirar da ya shiga yace haba amirul mu'minin in zaka mun afuwa da zan yi farin ciki ba sai na bayyana maka wane ne ali ibn abi talib ka mun afuwa kala la afika sai muawiya yace ba zan ma afuwa ba dole ka ga mun waye aliyu kale yace amma idh la budda min wasfila idan ba maka sai na siffata ma waye ali ibn abi talib to ga siffarsa wannan kuma ke gaya maka duk mutumin da zaka yi shaida a kayinsa duk yadda kake kuma ko a gaban wa kake ka faɗi gaskiya duk inda kake faɗi gaskiya wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa i'dilu huwa aqrabu littaqwa akan duk wanda zamu yi magana duniya jama'a mu yi adalci in yana son ka kar soyayyen hana ka yin adalci in yana kin ka kar kiyayyar yadda yake ma ya saka ka masa adalci mu ya kowane mutum adalci mafhum tayyib yace wa kana wallahi ba'idal muda na rantse da Allah ya kasance ba'idal muda almuda shine ghaya ya kai makura wajen zama mutumin kirki shadidal kuwa mutum ne mai tsananin karfi wajen tabbatuwa akan addinin Allah ya ƙulu fasulan yana faɗan magana daki daki kalman faslan shine maganar da idan aka yi ta kawai kowa na gane ta shine faslan jama'ar da Allah musu baiwa da iya expressing kayan su bi ma'ana isar da sako yadda ake bukata shine irin baiwar da Allah ya wa Dawud alaihi salam da yace wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab to wannan shine fasl al-khitab jama'ar da Allah ba su iya expressing kansu sai su maka magana ka gane me ake nufi cikin sauki wani za ka ga ya sa ba abu amma ba zai iya bayani a gane ba to wanda yake iya bayani a gane iya da faslul khitab kenan na'am wai to da yace aliyu iya da faslul khitab duk wanda ya ji wa'azinsa ya san Allah masa baiwa da iya wa'azi mun karanta sati biyu uku da suka wuce duka har zuwa sati da ya wuce wa ya adlan kuma yana hukunci da adalci wa yatafajjaru tafajjaru ilmu min jawanibihi ilimi yana bubbugowa daga bangarorin jikinsa ne ga baki ɗaya mutum ne wanda ta ko ina ilimi ne a jikinsa in an ce ilimi na babbagowa shine bi ma'ana mutumin da duk abun da yake da gabansa da ikon Allah ilimi ne wa tantiqul hikmatu min nawahihi hikima kuma na furtawa a dukkan bangarorinsa in an ce hikima shine kyautata kowane abu kyautata kowane abu a yadda ya dace a yi shi shi ne hikima ina fata an gane idan na ce buɗe mun kwalban magani sai ka buɗe ka murɗa a hankali ka buɗe da in sha sai aka rufe a hankali kayi mai kayi hikima amma wani mai karfi da na kawo sai bangare kwalbar sai buɗe ya ce sha da na sha sai aka ce a rufe sai ce ba zai rufu ba yayi me yayi rashin hikima to ma'ana hikima shine kyautata kowane abu a inda ya dace a yi shi na'am yastawkishu min ad-dunya wa zaharatiha mutum ne da ke nisantan duniya da dukkan adan duniya yana taka tsantsan da rayuwar duniya ba mutum ne mai son dukiya ko mulki ba wa yasta'nisu bil-laili wa zulmatihi yana ta neman taimakon Allah ko da yaushe a dare da kuma duhun dare yake buya yana ga Allah da Musa kana wallahi ghazir al-abara ya kasance na rantse da Allah kalman ghazir shine kathir mutum ne mai yawan ainihin wato kenan taka tsantsan da rayuwa mutum ne mai yawan zubar da ainihin hawaye don Allah kenan tawil al mutum ne mai dogon tunani cikin al'amuran da yake yi yuqallibu kafahu sai ya juya ya zauna iya ta jujjuya hannunsa yana kallo ya kalli farkon hallun ya kalli sa saboda mai dalili fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahidun ko hannunka ka duba zaka ga akwai ayar Allah da ke bayyana maka cewa Allah ɗaya ne wa yukhatibu nafsahu kuma yana yi wa kansa magana shi kansa yana yi wa kansa wa'azi sai zauna na ga kansa aba aliyu ka ji tsoron Allah fa aliyu ka bi dokar Allah fa aliyu ka kiyaye dokar annabin Allah fa yu'jibuhu min al-libas ma qasira ma qasura tufafin da ya zama makaskanci ne shi yake burge shi a rayuwa bai son sa kaya na mulki yana sa kaya ne makaskanta wa min at-ta'amma khashuna abinci kuma da yake makaskanci shi yake bukata ya ci a rayuwarsa abincin da kake gaba komai bane irin a yanzu a ce tuwon gero ko tuwon dawa ko tuwon masara miyan kuka wannan shine best abinci da yake ci a rayuwarsa duk dai wai taka tsantsan da duniya ne ba fa wai cin naman kazan haramun bane a'a shi yana taka tsantsan da duniya ne saboda kada cin duniyar ya sa a kaucewa hanya kana wallahi ka adina yudinin yudinina idza atainaku wa yujibuna idza sa'alnahu ya kasance kaman ɗaya daga cikin mu mutalakawansa ne yana kusanto da mu jikinsa idan muka matso gare shi sai ya jawo mu zo gindinsa yana kuma amsa mana abin da muka nemi ya taimake mu da shi a rayuwa taimako ne waje kaza talaka musifa ta auka musu yana jagoranci da ikon Allah yana taimakon mu cikin abin da muke nema wa kunna ma qurbina la nukallimuhu haibatan lahu mun kasance tare da kusancin mu gare shi ba ma iya masa magana saboda haiba sa bi ma'ana cika ido da yake mana shine haiba kwarjini da yake da shi shine haiba saboda kwarjini da yake da shi ba ma iya magana gaba gare shi abun da ke hana yin magana ga mutum abu biyu ne wani kwarjinin imani da Allah ke hana masa magana wani kuma kwarjinin sabon Allah kwarjinin imani da Allah kana jin nauyin mutum ne saboda kana ga bin Allah da yake bi sannan abun da kuma ke hana a yawwa hanawa to sai ga mutumin da ke bin Allah kana ragar masa kana ma fara gaban zuwa ka tinkare shi da wani abu da na laifi wani kuma da zaka ki saboda kin Allah ne yasa kai me kake kin gaya mar saboda haibar kin Allah saboda ba maki ya gaya mar ya zage ko ya walakanta ka duk mutumin da in kamar gyara ke cewa nagode Allah ya saka da alkhairi to in ga kana fargaban yi masa kwarjini ya hana ka kai amma duk mutumin da zaka je kamar nasiha ya kuskure ce kai wannan izalunci da ba ruwan ka ya zage ka ko ya walakanta ko ya maka magana to wannan kuma haiba ce ta zalunci to wannan kuma idan kana da tsoronsa sai ka kauce kai ma kuma ka kauce kai mai kai zalunci wa kadhalika nuwalli ba'd ba dhalimina ba'dan shine jibintarwa din so haiba shine mutumin da in kace gyara zai gyara mana kana ga kwarjinin sa amma wanda za ka ga ko ka je zage ka ko ya sa a daure ka ko ya walakanta ko kuma ya daina maka magana ko ya ce shi ba kuskure ba wannan kuma kwarjini ne ba na bin Allah ba mun fahimci wannan da kyau tayyib so da na Ali ibn Abi Talib kwarjini ne na bin Allah wannan shine abin da ya tabbata fa in tabassama fa an mithli mithli lu'lu'il manzur idan yana dariya kai ka san kai ka ɗauka lu'ulu'u ne da aka ainihin ƙawata shi haka yake zuba a fiska san yana murmushi yu'azzimu ahlad din yana girmama mutanen addini yana girmama ma'abota addini wannan kuma siffar mutumin kirki ne duk wanda ya bi Allah ka girmama shi ko ina ka gan shi daga kaga mutum da siffa da sunna ko baka san shi ba mutunta shi amma duk mutumin da ke walakantar da mabiya addini matukar ba mabiya addinin su suka walakantar da kansu ba to wannan azalumi ne akwai inda wani ke walakantar da mabiya addini don mai don zaluncinsa to wannan idan shugaba ya wannan ya zama azzalumi saboda masu addini sun fi kowa dacewa daukaka saboda a bayan kasa ba wanda Allah daukaka kamar su yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja to amma kuma mabiya addini zan ba su suka kaskantar da kansu gaba gare shi ba ta bangaren kaskantar da kai ko yi zalunci da su ko su yi roƙon abin da bai dace a roƙa ba to irin wannan kuma yakan iya zama mai addini ya zama shi ya kaskantar da kansa ba kaskantar da shi aka yi ba na'am wa yuhibbul masakin kuma ali ibn abi talib yana son miskinai a rayuwarsa mutum ne mai son miskinai wannan ma iya daga cikin siffar bayan Allah na kwarai duk talaka ya zama kana kaunarsa a anguwa kuke ko a makaranta ne ko a wurin aiki wannan nagarta ne na bayan Allah na kwarai wai la yuti'ul qawiyya fi fi batinihi bai kuma yi wa mai ƙarfi da a cikin barna da yake yi duk mulkinka duk dukiyarka in ka kare doka ka ce amma da zai ce mm dole a lankwasa ka sai ka bi doka wala yayi asu da'ifun da'if an adalci sannan kuma wanda yake mai rauni bai yanke tsammani daga adalcin Ali ibn Abi Talib mutum ne mai adalci wanda adalcin sa yasa ma baka yanke tsammani daga zai taimake ka ko da ka samu kanka cikin halin kakani kayi shine siffarsa kuma duk inda aka rasa wannan shine yake nuna mana muhimmancin law enforcement doka ta zama ba ta ragarwa kowa duk karfin mutum duk mulkinsa duk dukiyarsa in ya karya doka ana tsaye da hukunci a kayinsa wannan shine adalcin musulunci duba lokacin da makhzumiya ta laifi za a yanke hannunta aka sa ainihin usama yau manzon Allah ya roke shi alfarma kar a yanke hannunta me yayi da Usama ya roƙa a taimaka a barta ta yi laifin sai ke cewa a tashfa fi haddin min hududillah ya Usama kana so ka samu fawa na intercession ne a cikin dokar Allah annabin Allah sai fashe da kuka sai ce innama ahlaka man kana qablakum idza saraka fihi ash-sharifu tarakuhu wa idza saraka fihi ad-da'ifu aqamu alayhi al wannan shine abun da ya halakar da wanda suka rigaye ku idan mai matsayi yayi laifi ko ya sada sai a ce a wannan ai babba ne a bar shi idan talaka a nan ake ga karfin doka duk al'ummar da ba a tsaye da doka sai kan talaka wanda bai da komai to an shiga uku duk sabon Allah talaka zai sai zama wani babba yayi ba a tsaye doka akan sa to an shiga uku wannan kuma shi yasa hatta mu musulmai muke kalubalantar constitution na Najeriya musulunci ne kadai ke da adalci a duk duniya ko mai mulki yayi laifi sai an tsaye da doka akan sa ko da ko wanda ke karantar da kai ne to amma constitution me yace duba 1999 constitution wajen section 281 yace governor deputy governor president and deputy president they cannot be interrogated or imprisoned for any action they may take while in office wannan su la yus'aluna amma yaf'aluna wa hum yus'aluna ne wai duk abin da mutum ya ba interrogating din sai you see but amma na a musulunci mun san lokacin da Aliyu da Umar radiyallahu anhu suna shugabanci su ne jagoran al'umma a duk duniya suka zo gaban alkali suka zo na ake musu shari'a a kes aliyu shi yake da gaskiya ma ka ɗauki gaskiya aka ba ba yahudi har wannan yasa bai hudun ya shigo musulunci ya ce in dai zan zo gaban alƙalin musulmi da kuma shugaban musulmai a duniya na da shi cikin haƙƙinsa saboda ya gagara kawo shaida ya ce dole shiga wannan addini din so yin tsaye da doka akan kowane mutum na taimakawa al'umma a bi Allah din kaga bai hudu ya shigo musulunci saboda adalci so da duk inda aka ce ko ana shari'a ko ana kaza so dole fa doka sai ta affecting kowa da kowa from A to Z wannan shine ka'ida abin da ake bukata kenan but in a situation where aka yi protecting wasu mutane ba ta affecting din su to kuma mun tinkari dumin kenan gaba daya Allah zai fi rishin din mu Allah ya kare mu na'am fa ashhadu billahi sai shi dirar ya ce na shaida da Allah laqad ra'aituhu wallahi na ga aliyu fi ba'di mawaqifi a sashen wuraren da yake zama وقد qad الليل سدوله ما معنى ma ma'ana sudul سدول ma'ana بمعنى الحجاب bi ma'ana ga waken imrul qais da yi ko cikin nan balaga karama wannan balagatul da ya kawo ko wa laylin kamawjil bahri al-khasudu lahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali ai aka kawo baitin ko cikin nan kalman sudur shine hijab asalin mufradi shine sadl sudurin kaman bi ma'ana jami'i nasa ne so lokacin da dare ya tura da hijabin sa wato duhu ya shiga wa gharat nujumuhu kalman ghara ay dakala lokacin da sauraron suka shiga ya tamassalu fi mihrabihi yana ta siffata wa kansa a cikin farfajiyarsa da yake da na shi aliyu qadidan ala lihiyatihi ya kama gemunsa haka ya tamalmalu tamalmul salim yana ta jujjuyawa shi kadai yadda ka san mutumin da kunama ta harbe shi ya kama gemu yana yi wa kansa wa'azi wa yabki buka alhazin yana kuka kuka mutumin da ke cikin bakin ciki shi kadai a tsakiyar dare fa ka'anni asma'uhu al'an ka'anni asma'uhu al'an yace kai ka ce yanzu nan ina jin sa iya ga maka musalsalin kenan kai ka ce yanzu nake ga maka ina jin sa wa huwa yaqulu yana cewa ya rabbana ya ubangijinmu ya rabbana ya ubangijinmu ya tadarra'u ilaihi yana kaskantar da kai zuwa ga Allah cikin duhu ba kowa sai shi kadai thumma yaqulu lid-dunya bayan ya gama ga Allah sai ya dawo zuwa ga duniya yace abi tagarrarti yanzu ke duniya ni kike so ki yaudara duniya au ilayya tashawwafti ni kike so ki yi wa ado kalman shawwafa ai zina ne ni kike so ki yi wa ado yanzu ke duniya ki yaudare ni haihata haihata yace mm ba'uda ba'uda faufau nesa nesa gharri ghairi sai dai ki yaudari wani ba ni ba da ikon Allah ke dai duniya duk adon da kika yi kika wuto kyakkyawan budurwa baki sake garan ba da ikon Allah kadi tuki salafan na miki shika shika uku ba kuma shika uku a kalma ɗaya ba shika daban-daban na miki uku mun rabu kenan fa amruki kasirun al'amarin ki duniya wanda yake gajarcaccen al'amari ne wa muhalluki haqirun muhallin da ake rawatin ki kuma ainihin walakantaccen wuri ne wa khaturuki kabirun hatsarin ki kuma mai girma ne duniyan nan duk wanda ya biye miki ya sani rayuwarki gajeruwa ce in an kwatanta rayuwar duniya da lahira gajeruwar rayuwa ce abin da ake samu a cikin ki walakantaccen al'amari ne sannan kuma hatsarin da ke cikin ki hatsari ne mai girma ahun min qillati zadi yace wayyo Allah ga mutumin da ya nufi Allah da karamin guzuri wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa kenan wa bu'di safar yace ga kuma doguwar tafiya zuwa ga Allah kenan zaka je kai da zango a barzaku daga nan ka je filin kiyama ka shekara dubu hamsin duk baka samu ikon ganin Allah ba amma hisabi ba tafiyar da tsawo ko babu kuma fa dubu hamsin fa kwana daya wurin Allah ya yake wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana daya a wurin Allah kaman shekarun duniya dubu ne sai an yi kaman shekarun duniya dubu sai Allah ce an kwana daya wa wahshati tariq ga kuma hanyar zuwa ga lahira din hanya ce mai muni ga kayoyi ga kwalbati ga ramuka ga duhu kale yace fa wakafad dumu'u muawiya ala lihiyatihi ina gaya wa muawiya siffar aliyu in ji dirar Ya ce kawai sai hawaye ya ɗiga akan kumatun muawiya akan gemunsa ma yimlikuha ya gagara kontrolin idonsa ya gagara da iya kontrolin kayansa Waje ala waja'ala yanshifuha bi kammihi sai ya kasance yana goge hawayen haka da cunar rigarsa haka wa qad sana alqawm bil jama'ar da ke kewaye sai kowa fashe da kuka bayan fa aliyu ya rasu ake sifata halayensa fa qala yace kazalika kana abul hasan rahimahullah muawiya ce wallahi yadda ka faɗa haka na san ali ibn abi talib shine abul hasan ba kai kari ba haka halayen su suke kaga kuma tare da shi suka yi me suka yi yaki ka duba adalci ka duba adalci ina sha'awan na ga mutum yana yin adalci akwai wani mutum ɗaya da na fita nan wurin ku yi haƙuri zan kira sunansa na ji kasir kamar ya kai wata ɗaya a nan wurin ko wata biyu ya yi wa'azi akan yalwan shan bayan mun taka katu a nan wurin ɗan sokoto sunansa malam bello yabo aka gaya mun ko na san mutum daidai mummunan tsanan ɗariƙa yake kuma musu babu daɗi don hata alimin jawahirul ma'ani yake a Sokoto. yana kaca-kaca mai muni tare da duk abin da yake faɗa akan jawahirul ma'ani na gaskata shi haka ne akwai kafurci kaca-kaca a cikin babu kokonto saboda an kira a cikin da cewa wannan salatul fatiha fi qur'ani sau dubu shida amma kawai sai yana cewa Allah ya saka dahiru bauchi da alkhairi a lokacin wai akan rikicin yalwan shanon ya fito a cikin amerika ya yi kaca kaca da kafurai na ji daɗin maganar me dalili saboda adalci na san ina jin labarin yadda yake musu babu daɗi amma a nan da ya abu sai ya yabo na ji magana da lokacin da shi shekara hira boci a rediyo a amerika suna yi da usaini dogo yana cewa idan aka ce musulmai an samu wani tsohon gwamnan jihar plateau ɗaya da kuma wani tsohon ministan Abuja da kuma hannun shugaban ƙasa an ce musamman ba zauna a cikin garin Filato ba ce wallahi tallahi ko da ƙarfin Allah sai mun mai da su sai shi Usain Dogo ya ce haba malam bai dace gaba da aka bai ce na faɗa ɗin ni tun da yake a duniya bai taɓa magana ta faranta min rai irin wannan ba tare da yaƙi da sa dai bana kayinta amma dai babin adalci yana da kyau mu riƙa yi wa juna duk yadda kake kin mutum in yi wani abu na alkhairi faɗi wanda na san bai kai labari da su kwata kwata amana babin adalci sai ya faɗa to jama'a haka bai dace mu rika wa juna duk yadda kake kin mutum ko Allah yake kiran da dai wani abu na kirki sai ka faɗe shi ko da kana ga akwai munafurci a ciki sai dai ka bayyana wani amma dai ka faɗi aikin alkhairi to amma mafiya yawa a yau wani sai manta da duk alkhairi ko manta da alkhairin juna sai mu dauka kawai sharrin muke kallo duk wani mutum musulmi in dai yana kwatanta bin Allah akwai alkhairi tare da shi akwai sharri wani alkhairin yafi sharrin wani sharrin yafi alkhairin jama'a mu yi wa kanmu tarbiyya duk yadda muke kin mutum a duniya mu kira alkhairin sanye alkhairin in ba mu yi wannan ba za mu je gaba ga Allah mu yi shari'a Allah ya kama matsayin azzalumai fa na'udhu billahi min zalika na'am sai ya wa kaifa wajiduka alaihi ya dirar kai kuma dirar me zaka ce akan aliyu yaya kaji tunda ka tubata mana halayensa yaya kake gani akan sa yaya kake filin wajiduka yaya kake filin yaya bakin cikin ka yake a kayansa yaya damuwar ka akan rasuwar Ali ibn Abi Talib kale yace wajidu man zubiha ha fi fi hujriha la tarqa damaha bakin cikin da nake ji shine kaman kace bakin cikin mace ko kuma dabba uwa da aka ɗauki yatta akan cinyarta ko a ɗakinta aka yanka ta ka raba uwa da ɗaka yanka akwai bakin ciki ko ba bakin ciki yace don shi bakin cikin da nake ji ko dabba ka ɗauki yatta sai inda karfin ta ya kare duba ɗan kaza nan ka ɗauki kwaɗe sai ta fara da kai baki ɗaya la tarka da saboda bakin cikin uwar na dabba ko na mutum ta gagara kuntolin hawayen da ke zuba a cikin idonta wala yaskunu ha bakin cikin ta kuma ba zai taba karewa ba duk wanda aka yanka ɗansa gaban sa bai manta bakin cikin har ba duniya sun makama fa kharaja sai fita a wurin ya tafi abunsa miskul khitam conclusion miskin rikewa kenan za a yi conclusion din tarihinsa kala aliyu radiyallahu an aliyu Allah ya kara masa yadda ya ce kunu fin nasi kan nahalati fit tayr ku kasance cikin mutane menene annahala zuma jazakumullahu khairan an ce a cikin Qur'ani ya zo da suratul nahali babu ta'u tanis sai aka ce nahala to dudde ne daga sa ta'u tanis da cire dudde ne a babin luga ku kasance jama'a kaman annahala kaman zuma fit tayr cikin tsuntsaye zuma tsuntsu ne innahu laysa fi tayli shay'un illa huwa yastad'ifuha babu wani tsuntsu a duniya face yana rauna na zuma yana kyamatanta bai ma ga gabaki daya ina fata an gane at-tayru ma fi ajwafiha min al-baraka lam yaf'alu dhalika biha." inda de su ainihin sauran tsuntsaye sun san albarkar da Allah ya sanya a cikin zuma a cikin wuyan zuma ai da ba su guje ta ba sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas zuma da ikon Allah babu maganin abin da ba yi a duniya duk abin da ka sani a duniya ba abin da bai magani sai abu biyu na farko tsufa na biyu mutuwa in ka toge wannan da habbatu sauda da zuma da ikon Allah suna wannan maganin komai a rayuwa ko dai ka yi Allah bai maka maganin ba yana da yi ya ki maka maganin dan ya jarrabe ka ne mun fahimci da kyawu sau da haka sai ce ku zama kamar zuma ana ma kyamatan da cikin sauran dabbobi ana gaba akwai bane amma na Allah ya sanya albarka a cikin ta wanda kowa ke bukata sai ga mutum da girman sa ya tsaye da mota ta miliyan biyu sai ce akwai zuma amma da ta kawo har gidansa sai ya gudu Allah ya akwai zuma a gidanka zuman sha mm eh ita uwar zuman ba abun shan ba a kofar gidan mm to sai ga yake larji'u wara akun falta misugo to wannan haka ake bukata ko ba a cikin society ana ganin ko ba kowa bane ga hadisi a bukari irin rubba ash'af akbar law aksama ala lahi al'abarra mutum ne makaskanci ba kowa ba amma yanzu zai rantsa ce wallahi Allah zai ruwa sai Allah ya ruwa akwai su da yawa shi yasa mafiya yawa nakan yi nasiha zuwa ga yan uwana ɗalibai masu wa'azi sau da dama mukan samu jama'ar da ke sauraron mu muna magana sun fi mu son Allah shi yasa karkare ne mai sauraron ka sai ka gaya masa abu goma da kyar zaka yi biyar shi da ikon Allah sai ya je duka guda goma shi yasa dan adam musulmi karkare na shi matukar ka ganki da siffar alkhairi yana tafiya ga gemu ne ya sifata da siffar musulunci ya dan daga wannan sa duk yadda ake bukatan ahlus suna gashi mutunta shi saboda ba mamaki ka walakantar da shi a wajen Allah babban mutum ne mutanen da muke gani manya a duniya ba ko su manyan aljanna ba wanda muke gani makaskanta duniya ba su ne makaskanta aljanna ba a lahira yasa za ka ga an je wuta na cewa qalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar yayi aka yi ga mutane a wuta ba mu ga iskar da muke irga a duniya ba a wuta sai ka ga mutum ka rena shi a duniya gaba ga Allah babban mutum ne ina nasiha zuwa gare mu don Allah mu koyi halayen rashin walakantar da juna duk mutum musulmi mutunta shi duk mutum musulmi ka yi kokarin mutunta shi kar ka ɗauke shi banza Allah ya ba mu ikon mutunta juna ɗin na'am bai da haka yace khalitun nasa bi alsinatikum wa ajsadikum ku rika mu'amala da mutane da harsunan ku da kuma jikkunan ku abu biyu ya hada kar ka yana mutum da harshe kuna tare a jiki kuma ƙarya kake ko kuma a jiki kuma tare da harshe ba haka bane a'a ku yi mu'amala abin da harshe ya faɗa haka jiki ke gaskatawa lokacin da jiki ya gaskata harshe ya zo me ya zo mu ya furci ina fata an gane so da haka duk abin da kake karka ki bayyana kidar ka ko ina kake a duniya ka bayyana ni ga yadda nake wa zayilukum bi amalikum wa qulubikum kalman zayala shine bi ma'ana faraka tafarraqa ku rika rarrabuwa da mutane da ainihin ayyukanku da zukatanku bi ma'ana in wani aikin sai saba Allah kai da aikinka ka bi Allah in zuciyar wani ta kaucewa Allah kai zuciyarka ta bi Allah a rika gane bayan Allah daga cikin jama'a da zuciya da kuma ayyuka na kwarai ba wai tsabar da dukiya ko kuma da tsabar ilimi ba a'a mu rika grading ayyukan juna da ainihin zukatan mu son Allah da kuma ayyuka ka rika bambantuwa da jama'a ka bayyana kana son Allah a ga kai kana bin sa da zuciya da kuma jikinka babu dama zuciya ta bi Allah jiki ya sabi Allah alamar zuciya na son Allah shine jiki ya aikin alkhairi mafhum ina gagga ina fata ana ganewa fa inna lil mar'i maktasaba kowane mutum ya samun abun da yayi ne abun da muke aikatawa yanzu da shi ake gina mana gida a cikin aljanna ko a wuta la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in ha bi khairin taba maskanuha wa in ha bi sharrin khaba baniha jama'a mu ji tsoron Allah mu ayyuka na kwarai duk abin da muke yanzu da shi ake gina mana gida a lahira wa huwa yawmal qiyama ma'a man ahab kowane mutum gobe kiyama iya tare da wanda yake so sai mu sowa idan ka so sahabbai aikin ka bai kai nasu ba wallahi sai ka ga ga gidan sahabi ga gidan Abubakar Siddiq ga gidan Umar bin Khattab insha Allah ta'ala ga gidan Isa Ali a gefe saboda son su da muke yi ga hadisi cikin sunan na Imam Tirmidhi na ba kawai da tarman don Allah almar'u yuhibbul qawm mutum ne yake son mutane aikin sa bai kai nasu ba sai yace yace almar'a ma man ahab mutum ya tare da wanda yake so idan kuma kaso so mutanen banza mutanen Amerika Yahuda da Nasarawa kana tare da su wannan kuma ni nigogin mu gayu kenan kaga mutum yana raye cikin musulmai dressing ɗinsa daga sama har kasa yadda ka san ba amirki haka yake a duniya musamman kuma yanzu mafi munin illa shine mai son yan kwallon kafa yanzu kwanan nan a Kano wasu wai sun yanka saniya wai a Brazil matar Ronaldo ta aihu Ronaldo dan kwallo sai suka yanka saniya saboda murna to wani ma yanzu ya mai da sunansa Bush wai almar'u ma aman ahabba akwai dan wanda ya je Saudi aikin haji barin kare da wannan kissa da ya je Saudi aikin haji me ke faruwa amini ne gare ni sai aka yi ainihin addu'a harami aka yi sallah aka yi kunuti har ya kai level na kunutun ya sa yana zubar da hawaye balarabe na gefen sai fahimci lalle wannan yana jin larabci sai juya ce min aina ya daga ina kake ce min Nigeria sai ce a tarifi Okocha ka san Okocha shi aminin namu bai ma san waye Okocha ba shi aminin namu sunansa Dr Ibrahim Alkadi yana karantarwa a University of Maiduguri sai dai can Ingala village Arabic village shi bai san waye Okocha ba wannan Najeriya na gefe sai jan kira Okocha shi kuma ba larabci sai ya ce ai wannan kwallon a Najeriya sai ya ce balarabin hadal insani ya rufe okocha wannan ya san okocha sai zo rike mutumin la ilaha illallah ya rufe okocha hada ya rufe okocha yana nema musu kuka wai yau an samu wanda ya san okocha a nan wurin an samu wanda ya san okocha yana nema ya kuka la ilaha illallah hada ya rufe okocha ba nan kadai ba akwai dan uwa a kasan nan akwai akwai dan uwa da ke ban labari ina ji shekaran jiyan nan ne daga cikin yan uwanmu da ke karatu a Madina a wannan gari Ustaz Mu'af akwai dan uwa da ya tafi a cikin Madina ya je sayan kaya a kasuwa sai ga dan Najeriya ne shi kuma yana karatu a Madina yana zuwa aka ga dan Najeriya ne sai suka yi ciniki da wani sai tambaye shi wai Okocha shi bai san ma wai Okocha ba addiyan da saboda kawai daga kasar Okocha yake shi a Saudiyan fa a kasuwar yace ya bar mar kudin duk kayan da ya saya tunda da ya zo daga Najeriya kasar su Okocha duk ma kayan da ya saya ya bar masa jama'a dubai da ake to ga wannan wa ma yace sun yi banda wannan akwai wanda recently ya faru a nan garin ma a yanci ma wani ana musun kwallo aka zagi ubansa yayi shiru aka zagi uwarsa yayi shiru aka zagi wani dan kwallo shiru sai ya ce me zagin sa to a nan ya ishe ka don kana zagin chief alex kan wallahi tallahi ba zan barka ba ka zagi uwata da ubana na barka amma na chief alex kan babu bari ya nan kan sai inda karfi na kare wannan dai kan za a maka afuwa jama'a duba fa yadda al'umma ta zama don Allah don annabi duba yadda muke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh